Atiku. Najeriya sai Atiku shugaban kasa. No going back, no return. Shugaban kasa next election Atiku ne. Bango door. 21 ga watan Yuli na shekara ta 2018 rana ce da ba za a taɓa mantawa da irin ta ba a tarihin siyasar jihar Adamawa. A ranar ne tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya ƙaddamar da aniyarsa ta tsayawa takarar kujerar shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2019. Tun da sanyin safiyar wannan rana waɗanda aka ɗora wa nauyin ƙawata dandalin Ribadu suka hallara domin sauke nauyin da ya latai a su, kama daga kafintocin da suka kera dandamalin gabatar da shirye-shirye har ya zuwa matan da suka tsabtace katafanin filin taron ta yadda magoya bayan wazirin adamawa za su ji daɗin watayawa tare da tabbatar da ganin bikin ya gudana cikin tsabta da annashuwa sannan a hankali kan kankace kwabo filin ya cika makil da dubban ɗaruruwan magoya bayan jam'iyyar pdp da kuma gwaninsu wazirin adamawa alhaji atiku abubakar wanda suka rika tururuwar shiga filin taron kungiyoyi daban-daban maza da mata yara da manya domin nuna cikakken goyon bayan Atiku Abubakar ya zama shugaban Najeriya a shekara ta 2019 dandazon mutanen da ba a mazata ba daga kowace shiya ta jihar Adamawa har da makwabtanta duk sun halarci wannan gagarumin babban taro na kaddamar da yakin neman zaben takarar Atiku Abubakar a matsayin shugaban Najeriya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp inda ka saurara sautin sunan Atiku kawai kake ji daga bakin mahalarta taron ciki kuwa har da ma 'yan kasuwar da suka baza kolin su a wajen domin cin albarkacin wannan gagarumin biki kaɗe-kaɗen gargajiya da na zamani kuwa abin babu kama hannun yaro musamman yadda aka rika rera waƙoƙin kwarzanta namijin duniya wato Atiku Abubakar wanda aka tabbatar da kasancewarsa cikakken mutum mai ƙaunar talakawa da kuma tausayin su nagartaccen ɗan siyasa kuma ƙwararre a fannin fannin sanin makamar shugabancin al'umma tun kafin taron ya kan kama ka'in da na'in duk inda ka duba a fadin filin babu abin da idanuwan ka za su iya gani illa kawunan bil adama kafin darzazowar ubangayya a tiku abubakar wato ɗaya daga cikin ƙashin bayan kafuwar jam'iyyar pdp wanda kuma ya shugabanci jihar adamawa a matsayin gwamna a shekara ta alif da dari tara da casa'in da tara mutumin da ya ba da gagarumar gudunmawa domin ganin tabbatuwar demokuraɗiyya a najeriya ya kuma sha gwagwarmaya da makiya 'yancin furta albarkacin baki da na walwala. Tarihi ba zai taɓa mantawa da cewa Atiku Abubakar ya taɓa riƙe mukamin mataimakin shugaban ƙasa har na tsawon shekaru takwas ba. Isowar Atiku Abubakar ke da wuya sai filin ya ɗauki saiwa da tafi magoya bayansa cike da farin ciki wato gwaninsa ya iso. yana hawa dandamalin gabatar da shirye-shirye gaba ɗayan faɗin filin babu masaka tsinki ga kuma dubban mutanen da ke turereniya domin su samu damar koda hangensa daga nesa su yi wuri da ya cika da sewa da kuma tafi kai a wannan rana atiku abubakar ya ga tarin masoyansa a siyasance ba tare da bata lokaci ba a jawabinsa na farko atiku abubakar ya shaida wa magoya bayansa cewa yana ɗaya daga cikin mutanen farko da suka assasa jam'iyyar pdp a jihar adamawa da ma najeriya baki ɗaya ya kuma yi wa magoya bayansa tuni da cewa game da nasarar da ya samu a shekara ta alif da da da casa'in tara, lokacin da pdp ita kaɗai ce nagartacciyar jam'iyyar da babu wadda za ta iya shekarawa karawa da ita kuma karɓaɓɓiya ga al'ummar jihar Adamawa baki da. Wazirin Adamawa ya ci gaba da cewa yanzu dai jam'iyyar PDP ta dawo da ƙarfinta kuma za ta karɓe kambin shugabancin Najeriya da jihar Adamawa daga hannun jam'iyyar APC mai mulki a yanzu domin tun farko Najeriya dama ta PDP ce. Yeah. tambayoyin da Atiku ya yi wa magoya bayansa ya samu gamsasshiyar amsa kuma a ƙarshe aka riƙa yekuwar ambaton sunansa domin kwarzantawa. yake a wannan rana ba Atiku kaɗai ne ya yi jawabi a wajen taron ba domin hatta shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Uche Secondos ya tofa albarkacin bakinsa inda ya shaida wa dandazon magoya bayan jam'iyyar PDP cewa jam'iyyar su fa ta dawo ne domin ceto Najeriya daga halin da ta tsinci kanta a ciki yau. Uche Secondos ya kuma yi wa magoya bayansa alkawarin cewa da zarar PDP ta karɓi mulkin Najeriya abubuwa na farko da za su fi mai da hankali a kai su ne samar da ayyukan yi da magance matsalar taɓarɓarewar tsaro da kuma tabbatar da haɗin kai a tsakanin 'yan Najeriya. Shugaban na PDP ya kuma ba da tabbacin cewa kamar yadda suka yi a shekara ta 2015 jam'iyyar PDP za ta tabbatar da ganin an gudanar da dukkan zaɓuɓɓukanta cikin lumana adalci da kuma gaskiya matukar 'yan Najeriya sun ba da haɗin kai an kuma cimma nasara. shi ma ɗan majalisar dattawa daga jihar Bayelsa Sanata Ben Mure cewa ya shaida yadda aka yakin basasa da kuma juyin mulkin da aka shayi a ƙasar nan da kuma dalilin da ya sa Atiku Abubakar ya kasance irin shugaban da Najeriya da kuma al'ummominta ke bukata saboda kasancewarsa mai kishin Najeriya wanda ya san ya kamata da kuma hangen nesa. 19 da suka halarci wannan gagarumin taro kuwa sun hada da tsohon shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pdp abdul nigi da tsohon ministan harkokin yankin niger delta godze orubebe da tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar pdp abubakar mustapha da tsohon gwamnan jihar kogi captain idris wada da sanata folasha de brent da kuma sauran wakilan jam'iyyar pdp daga sassa daban-daban na Nigeria. América do ga gagarumin taro na kaddamar da kudirin Atiku Abubakar na tsayawa takarar shugaban kasa ya samu goyon bayan 'yan Najeriya har ma da waɗanda ba su samu zuwa ba a dukkan faɗin Najeriya. Lamarin da ke nuni da cewa lallai wazirin Adamawa Atiku Abubakar ya shigo da kafar dama. An dai ce ana biki a gidan sukari ya ce in gani a kas. To a nan za mu iya cewa Atiku Abubakar ya gani a ƙasa domin kuwa al'ummomin jihar Adamawa sun nuna mashi cewa lallai yana da gata a jiharsa game da zaben shekara ta 2019 kuwa da alamun al'ummar jihar Adamawa sai inda karfinsu ya kare wajen ganin Atiku Abubakar ya zama shugaban kasar Najeriya a shekara ta 2019 dama an ce kyakkyawar juma'a tun daga laraba ake gane ta double uku shugaban kasa no going back no return shugaban kasa next election a tiku ne. Kashin kashi ta koka iya. Najeriya. Eh, domin ku kai kasan sirrin Tunjiya. A kune kuke tuwo kune amiya. su ingantattun rahotanni bincike mai zurfi sharhi mai gamsarwa tsage gaskiya dalla-dalla liberty tv tashar 'yanci.